لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء بين ثم سواه ونفخ فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق حق القول مني لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم ۖ وذوقوا العذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون حسبك حسبك أبدا أسول بيزي الحمد لله الحمد لله أيوة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين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 dukkan dangin yabo da godiya ya tabbata ga Allah mai kowa mai komai gagara misali ubangijin talikai muna neman taimakonsa muna neman rahmansa muna neman jin kansa bayan haka muna yawaita salati zuwa ga shugaban halitta babban jakada annab muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da duk waɗanda suka bi gurabunsa har zuwa gobe kiyama baki daya bayan haka ya ku bayo Allah masu daraja da ke cikin wannan masallaci mai alfarma masallaci ibn Abbas markazi na ahli sunnati wal jama'a inda kowane lokaci muna haduwa nan ba saboda komi ba saboda ɗaukan guzuri na zuwa lahira muna roƙon Allah maɗaukacin sarki karatun da muke zuwa muna ɗauka Allah ya sa na cikin mizani Allah ya sa mu gudu tare mu sira tare bayan Allah ba da bata lokaci ba kaman kan da kowa ya sani yau ne da ganin dama Allah da ikonsa za a kulle wannan tafsiri na wannan shekara shekara 2022 a miladiya sa'an na hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku muna roƙon allah maɗaukacin sarki da ya nuna muna ƙarshen wannan azumi ya ba mu aron rayukanmu mu ga baɗin badade mu ga shekaru masu dimbin yawa muna cikin ƙoshin lafiya da walwala muna tare da imani kuma hakikatan ya ku bayan allah wannan rana ranan farin ciki ne rana ne na jin daɗi saboda bawan Allah Allah ya baka wani chance Allah ya baka wani lokaci ya baka auren wani lokaci ba saboda komi ba saboda ba saboda komi ba saboda ya jarraba ka ya duba shin za ka saya tsayin daki ka ci amfanin wannan lokaci wannan aron ranka da Allah ya baka ko dai za ka yi wargi da shi ko dai za ka yi wasa da shi yasa bayan Allah muna roƙon Allah madukacin sarki addu'o'i da aka yi da sadakoki da aka yi da ayyukan kirki da aka yi cikin wannan wata Allah ya sa a cikin mizani Allah ya karba muna ka Allah ya sa wahalhalun da muka yi ya ji banza shasa saboda ƙurewar lokaci ba da bata lokaci ba mun kira malaminmu ya zo ya karanta muna wasu ayoyi inda zai dasa aya sa'annan sauran maluma da baƙi mu ba su su kalima ɗaya ko biyu su yi sa'an nan kuma mu sallami jama'a shi sa mun so malam ya zo ya gabatar da karatu na karshe na wannan shekara muna roƙon Allah maɗaukacin sarki Allah ya sa a cikin mizani wannan bawa Allah wannan dattijo malam yana bin mu hakki na addu'a kowane lokaci mu dinga tuna da shi muna masa addu'a saboda fama da hidima da yake muna Allah ya saka mai da alkhairi yasa za mu ba shi fili insha Allah ya karanta muna ayoyi inda za a dasa aya insha Allah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 wanda ya daidai da march yana da april na da kwana 30,2022 yau shine karshen tafsirinmu na ramadan jiya mun saya ne dabda aya jiya mun saya ne suratul hud dabda aya 49 jiya mun saya ne cikin suratu hudu dab da aya 49 faɗin allah madaukacin sarki kamar yadda muka karanta muka yi bayani allah madaukacin sarki yace, tilka min ambayin gaibi nuhiha ilai ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada fasbir innal aqibata lil muttaqin ina ganin muka saya za mu bari allah ramba ya karanta ayoyin da za su biyo baya cikin wanga sura game da kisan annabi hudu alaihi salatu wassalam abinda ya sa ake kiran sura suratu hud za mu ji saboda wani kisa ko mu ce kisan annabi hud da aka ambata cikin wannan sura shi ya sa ake kiran sura suratu hud za mu fassara ayoyin mujmalan sa'an nan mu sallama jama'a ba da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na'am وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نعم. إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجراً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 وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتم فقل أبلغتكم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جعلوا بآيات ربهم وعصوا رسله وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود بعد من شعوا ودعا بآيو يا الله كزمونا جاقورا نمتع بالنظام خدا Allah madaukacin sarki ya wa ila adin wa ila adin huda qala ya qaumi ibudu ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun Allah ya ce wa ila adin akhahum huda aika tuna ko ka ambata ga dan uwansu dan uwansu hud adawa dan uwansu da ake cira hud ma'ana mun yi aike zuwa ga adawa dan uwansu annabi hudu alaihi salatu wassala. qala she yace lokacin da Allah ya aike sa zuwa ga mutane sa qala she yace ibudullah ai ku bautata ma Allah ma lakum min ilahin ghairu ba ku da abin bauta da gaskiya face Allah in antum illa muftahu ku mutane ne masu ƙirƙiro ƙarya shine ibadan da kuke yi ko ko allolin da kuke bautata ma kun kinkewo su ne ba na gaskiya ba ne cinan wanda karantar da mu cewa dukkan annabawa da suka shude kowane ba annabe iya zo shi ce ya qaumi budullah ma lakum min ilahi ba ku da abin bauta da gaskiya face Allah shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa duka iyayensu daya ma'ana allansu daya amma uwayensu ya bambanta ma'ana shari'ansu ya bambanta amma tauhidi suka kawo la'alla wani zai ce a ah, wane ne an wane ne hud su adawa su wane ne hudu kuma ba an damin ga wane ne to na farko shi hud malumman tafsiri suka ce ana ciransa hudu bin abdullah bin rabah bin khalud bin ad bin aud bin iraq bin sam bin nuhu alaihi salatu wassalam ma'ana jika yake ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi annabi hud allah ya aiko sa ne bayan an halakar da yani mutanen nuhu alaihi salatu wassalam kamar yadda muka karanta shekaran jiya kenan shi hud ya zo bayan wa ya zo bayan nuhu alaihi salatu wassalam ne shi yasa Allah ya ce hawa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum yace wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di Nuhu Allah ya sanya ku mamaya bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam kenan shi ad ko ko shi hud ya zo ne bayan me bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam ina suka zauna sun zauna wani wuri da ake cira ahkaf ahkafin ga maluma suka ce dutsi ne wanda yake ba sansan dutsi ba ne dutsi ne da yake yana tare da kasa amma babban dutsi ne wurin yani adawa suka zauna wurin Allah ya aiki annabi hudu alaihi salatu wasa maluma suka ce har yanzu wurin nanan yana tsakanin umman da hadramaut daga yaman umman daga hadramaut wurin ahkafi yake Allah madaukacin sarki yace Wasu akha adin wazkur akha adin id anzara qaumahu bil ahqaf ta kaga kenan Allah yace ke ce ma yani mutanensa adi yace ma yani yahudi yace ma mutanensa ku ji tsoron Allah kuma ina yi muku gargadi da wanga babban dusin da ake cira ahkaf la'alla ko ko a'a ya gargadar da su yana musu mai wa'azi Allah ya aiko sa garin da ake cira ahkam alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ali alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ad iramazatil imad التي لم يخلق مثلها في البلاد ما كان نونا من إدوا إد آدوا سك زونا كنا إرماواني wai wani kakansu ne da ake ciransa iram to da shi aka dangana su hadisi ya tabbata cewa annabi muhammad yana koma yana koroma yana koma abu dardai abazan yana koroma abuzan annabawan da aka aiko adadin annabawan cikin ba da labari shi annabi ya ce ma abu darda cikin annabawan ga hudu larabawa ne hudu larabawa ne ya ce hud da sala da shu'ai shi annabi ya ce mai wa nabiyuka ya abazar da ba annabinka ya kai abuzar ne wa Shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan shi yani hud in za mu fahimci shi ma balarabi ne hud shu'ai sala da annabi muhammad waɗanda suka saura duka ba larabawa ba ne na tambuna fahimta shi hud yana cikin waɗanda ake cira al'arabul musta'ariba muna da larabawa biyu arabul ariba muna da arabul musta'ariba arabul ariba su ne larabawan da suka zo gabanin annabi ismail ya zo arabul musta'ariba su ne larabawan da suka zo bayan annabi ismail kamar ad thamud johun kahatan waɗanda duka sun zo gabanin annabi isma'ila ne to adawa su suna nan tunwa tun annabi isma'ila bai zo ba malama suka ce bayan annabi nuhu farkon waɗanda suka bautata ma gumaka su ne wa su ne mutanen ad shi yasa allah ya aiki annabi hudu zuwa gare su Allah ya ce wadhkuru kuma ja'alakum khulafa'a min ba'di nuhi wa zadakum fil khalqi basta ce Ke ce fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun Allah ya aike shi zuwa ga mutanensa ayoyi da dama sun zo cewa Allah ya aike shi zuwa ga mutanensa karshe suka butulce suka ci bin Allah suka yi kunnin shegu Allah ya haddakar da su kaka Allah ya haddakar da su bayan manzon ya yi musu gargadi suka ce ah waye kai mu ƙayi ga munan muna da ƙayi ga munan saboda ƙayin ma duwan wasu suna zuwa su tsatsaga dusin ne su yi gidaje saboda shi sun ba wanda ya kai su ƙayi to amma Allah shi mai iko ne akan komi da Allah ke so ya hallakar da su me ya faru fari aka samu rashin hadari da aka samu rashin hadari aka zauna shi Allah ya saukar musu iska mai zafi suna jin zafin iska ana Allah Allah iskan nan ya guje gaba da ya kawai shi sama ya yi mai ya yi baki da saman ya yi baki shi suka fara murna suka ce ha hada arudun falamma ra'awu aridan مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم نعم. تدمر كل شيء بأمر ربها نعم. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين الله ملوكتين سيكية علوكتين لسوكا غا سما ياي بكي شو سوكا جي هذا عامد ممترنا wanga ruwa ne da zai shayar da sha Allah ya ce ku bar wannan zance bal huwa mustajaltu azaban da kuke neman yanzu da shi ne azaban kuma yazo ya halakar da su ce daya na ga aguguje abin da zan faɗi kenan game da mai game da huda alaihi salatu wasa to da Allah ya aiko sa zuwa ga mutanensa qala ya qaumi mai yace ya ku mutane na ku bautata ma Allah ma lakum min ilahin ghairu ba ku da abin bauta da gaskiya face shi Allah kenan wannan nuna duk annabawa kowane dai ya zo shu'aibu haka ya gaya ma kan yani mutanensa sada haka ya gaya ma mutanensa annabi haka dukkan annabawa kalmatut tauhidu suke kawo ka a bautata ma kowa face Allah mun sha bayani nau'i na bauta akwai shirka na du'a nau'i na bauta akwai addu'a akwai baka akwai azumi gashi nan dai daban-daban kowane daya Allah ya cancanta ka yi ma bai cancanta ka yi ma wani ba in antum illa muftarun Allah ya ce ku ba kowa bane shi dai mai waɗanda suka kinkiro kariya saboda al-iftira malama suka ce al-iftira al-kadhibul muta'ammid ƙaryan da ka ƙirƙiro da gangan yasa ake cin shi iftira ka ƙago shi da kai da kanka ka san ƙarya ne amma saboda son kai she kai bi she ka nace kan wannan ƙarya sha Allah ce ne ya qaumi la as أسألكم عليه أجرا نعم. إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون يا قوم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا ما أنا نيمان بيا أولكم da wanda da nake yi wa'azin da nake yi ga bana neman biya bana neman sakamako in ya illa ala fatara fatarani sakamako na biya na yana tare da sarkin nan da ya halice ni hafala kilun ba za ku hankanta ba ba hudu kawai koko ba hudu kawai ya gaya ma mutanensa haka ba dukkan annabawa نوح عليه الصلاة والسلام الله يتمي فإن توليتم فما سألتكم من أجر نعم. إن أجري إلا على الله نعم. وأمرت أن أكون من المسلمين قل ما سألتكم عليه من أجر نعم. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين suna ce ma mutanensu su ne ba ma neman sakamako a wurin sakamako mu na hannun Allah Allah shi zai biya haka dukkan da'iya da ke cewa zuwa ga Allah ce ce ni ba na son ku biya ni abinda kuka yi tsakaninku da Allah ne amma ba malamin da zai ce in ba biya ni kada ba na wa'azi ba in ba biya ni kada ba na karantar ba a'a sai dai abin da yi mai neman kusanta ne kake nema tsakaninka da Allah shine annabi huda alaihi salatu wassalam ya ce ba na neman sakamako a wurinku sakamako na na wurin Allah afala ta kilon shin ba za ku hankalta ba na wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين يا قوم يا قوم متعنينا هو ده حي ينزينا مغانا يا يما متعنين سمغا يا قوم استكفروا ربكم يا قوم متعنينا ku yi istighfari ku nema gafara ubangijin ku tun matubu ilai sa'an nan ku tuba zuwa gare shi yursil sama alaikum midrara Allah zai aiko muku sama ma'ana hadari midrara mai yawa Allah zai sauko muku hadari midrara ma'kuzun min ad-dar naka ce addar sha ce midrara naka ce addar malama suka ce kalmatu addar shine sailanun laban madara ana tasawa irin gudun da yake yana zubowa baya tsayawa shine addan shi aka yi isti'aransa ga ruwa mai yawa na ta fahimta kalima ne musta'il an yi isti'aransa ne yursilu sama alaikum midrara Allah zai sauko muku da ruwa saman nan a sama ga shi ma mai yani isti'ara ne ba sama za a sauko ba hadarin za a saukar mijirarar mai yawa ويزدكم, ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين الله يقول ويزدكم قوة الله شيء كارمكم كنفي إلى قوتكم كان كنفيكم ولا تتولوا مجرمين ككم بعد بي كنا ما سسابق الله كدوبا yursil sama alaikum midrara shayke wa yazidkum quwwa me an alakar yursil sama alaikum midrara da wa yazidkum quwwa she maluma suka ce in ba hadari ba karfi duniya ba lafiya ba rayuwa shi yasa yace wa yazidukum quwwatan ila ba an sauka muku hadari an ci an koshi shi ku samu karfi kan karfin ku na farko saboda ba hadari ba rayuwa me dola ba zai ci dolarsa ba mai zinariya ba zai ci zinariyarsa ba amma in akwai hadari lokacin za a gane waɗannan bala ta ta wannan mudbiri insha Allah ce ya hudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك نعم. وما نحن لك بمؤمنين يا نوح يا كينوح ما جئتنا abin abinda ka kawo muna ba hujja bayyanannu ba ne ma'ana ba ka zo muna da gaskiya ba wa nubi tariki bi tariki ba za mu bar gumakanmu ba an kaunika saboda zancenka da kake fadi wa ma hannu laka bi mu'minin mu ba za mu yi imani da kai ba da za mu yarda da abin da ka zo da shi ba kaga jawabin da mutanen nuhu suka hudu suka gaya ma hudu ce suka ce maji tana bi bayyana ce abin da ka zo da su ka zo muna da shi ba gaskiya ba ne ba hujja bayyananne ba ne wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawli ba za mu bar gumakanmu ba saboda magananka saboda wa'azinka kowane wa'azi kai ba za mu dena ba kuma nahnu laka bi mu'minin ba za mu yi imani da kai ba insha Allah jin in naqulu illa i'taraka ba'd alihatina bisu قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون نعم إن نقول بعد إن زام جاي يا كينو إلا إلا تراك بعض آلهتنا بسوء معنى شاش حبيب بوتم سوزك تباكا دني تبو ma'ana su suka taba ka ma'ana haukan da ya same ka ba abin da ya sa wannan hauka ya same ka shi dai guma gumakanmu nan suka haukatar da kai gumakanmu su suka haukatar da kai ka san mutum in da tauhidi yana ganin shi guncin da yake bautata ma da aljanun da yake bautata sun iya su yi wani abu shi yasa shi suka ce ma suka ce ma cewa shashin abin bautanmu su suka taba ka su suka sa ka haukace Allah ka kare mu wanda duk wanda bai da tauhidi haka yake gani in kana cikin wani abu in she wani abu ya same ka she yana ganin kamar in maguncinsa ne ko allansa ne ko makamanninsa shi ya samu shirki bai taba yarda cewa allah ya yi mai abu kaza ba Kullum shi ce ma na je na duba abin ba banza ne, to amma shi mumini shi ya tabbatar duk abin da ya same shi Allah ne kullun yusibana illa kullun yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kaga shi mumini haka yake yana tabbatar ba abin da zai same shi shi ne wurin Allah to amma shi mushriki yau ka duba ma annan da muke zaune da su in ka ga ya haɗu da kai ya tambaye ka kai wane ka ce kai shi in kai malami ne shi ce ka duba mai ka duba mai in ka ce a ni wannan ba aiki na ban shi yana mamaci shi yana gani kowane malami boka ne saboda bai da karshe zai gaya maka kamar don uwansa familinsa wani ne zai mai kaza wani ya mai kaza eh, wani na gaya mini wai ya yi accident yana kwance bayan ya farfado ya samu la'iya don uwansa kuma da ya hatsari shi ma yana ce mai wani ka duba ka kare ka duba mini na ce mai zan duba yake a na san kai ku musulmai kun iya duba saboda shi na san malamin ka zai duba maka in ka kare ka duba min nima accident da me ya kawo ka gani shi bai yarda cewa Allah ke yi ba to haka waɗanda mutane suka ce ma yani hud ba abin da za mu ce maka illa in taraka ba abu alihatina bisu ma'ana shashin gumakan su suka taba ka sun suka sa ka haukace قال إني قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون قال شيء إني أشهد الله ina shaida Allah ina shaida ma Allah washhadu kuma ku shaida ko ina shaidar da ku anni bari'un ni mai baranta ne min ma tushriku gaban duk abin da kuke tarayya min dunihi koma bayan Allah ce ce duni. min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun yace fakiduni jami'an duk makircin da kuke da shi duk dubara duk abin da za ku iya kuyi kuyi mini baki daya mana duk abin da za ku iya kuyi mini to na ba ku hanya shi ya ce mai sun eh, maratun ne wuri sa'annan kan ku takaita ne kan ku yi jinkiri na ma'ana ku yi shi akan gaugawa na ba ku hanya kamar yadda nuhu ya tsaya gaban mutanensa ya ce ma mutanensa ku yi duk makincin da za ku yi sun malayikun amurkuma alaikum kumma sa'annan kan ku boye al'amarin ku ku yi abin da kuka ga dama to haka hudu kuma ya ce ma mutanensa fakidu fakiduni jami'a duk makircin da kuke son ku ku taru baki daya ku yi makircin sun malatun da yuni kan ku takaita ni kan ku jinkirta ni kan ku kan ku ce she gobe ko she jibi ko a ku yi abin da kuka ga dama saboda suna da tarihi sun san ba abin da wani zai iya yi musu ce Allah fasa ka hukumullah Allah ya ce ma annabi Muhammad ni zan kare ka da batunsu ni zan kare ka da makincinsu shi shine tauhidi haka yake baya tsoro komi bari ba ko ta kisa duk da ba lokaci wani gari Sun al'adar su shine in mace mijinta ya rasu to dakin nan ba a kara kwana ciki ba a kara kwana cikin dakin nan shi ne daci ya bushe. saboda suna da wani aƙida ne in ka shiga in ka shiga to ka mutu kuma duk wanda ya shiga kuma zai mutu abinda Allah zai yi shiga wani da'iya mai wa'azi ya zo yana wa'azi ya yi wa'azi suka ce mai kai ba abin da ke damu mu ga dakuna da yawa kun san tsakanin namiji da mace kuma namiji ke saurin mutuwa ko ba haka ba mu ke riran su mutuwa saboda shi yake ga dakunan da ɗaya wanda duka ba kowa ciki mazajen su suka rasu kuma ba ba mu isa mu kwana cikin dakin ba me yasa wai gashi gashi gashi sai yace to ni a duba dakin da matan ta mijin ya rasu da fresh one a yi mini da wurin zan kwana aka ce yayi nan wallahi muna son kai ce ku ne ku mini da aka ce a kai shi gidan sarki ya ce wallahi wurin ke kwana hey malam ka bari fa ya ce wallahi na kwana wurin an gama wa'azi almajirai suka yi shi an kusa ma wurin suka koma suka ce to shi dai gobe mu zo mu doki gawa kai kashin tauhidi bala'i ne malam na shiga kawai ya shiga ɗakin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi ji gadon ya ya ce farko kenan ya ce shi na aje kayana na yi alwala na zo na yi raka a biyu bayan na yi raka a biyu shi na fara karanta maka saboda kun san bakara kuma masayi shi zo hu baraka wa tarkuhu hasara wa la yastati'uhu batla ya ce shi na fara karanta maka na karanta na karanta na karanta can shi na ji hmm. na karanta ina ji ina ji na gama na yi addu'a na da na kwanta can sai na ji cira malam saboda Allah ka fita ya ce ban fita saboda Allah malam al'adar mu ne kakka karya al'ada ya ce yau shi ya kai aka yi kiran sallar asuba ya ce bai yi kwana ba shi dab da wuri kamar karye uku kwana ya doke saboda ya zo yaki da yayi saboda shi dab da kwana kanye uku nan lokacin kwana ya doke shi an sallah an kare ba ga malamin suka ce ban faɗi ba mu je mu doki gawa aka zo aka ga malam ya doki buta ji malam kai ne ce ni ne da ranar ya karya wannan al'ada cikin wannan gari me ya kawo haka tauhidi in kana da tauhidi wallahi wallahi akwai wani gari da zan fadi gari duba wani malami kai barin fadi maka malam khalid gari, wani ba zama mai khalid shi da sanusi suka je wani ƙauye ƙauyen nan baka isa ka yi wa'azi ba malam khalid ya ce shi ya yi wa'azi aka ce hey ya ce shi ya wa'azi shi da allah suka zo suka fara allah aya dai kawai ya ja ya yi kwana malam na wa'azi ya ce allah ya yi kwana she da ba da yiwuwa sai kai aka zo Allah ya fara lafiya ce ni ban san ma inda nake ba ka yi bai ishe shi ba haka ne akwai wanda ake cire shi abdan da wani dan abdan da mushiri zai zama da shaida mun je wani kauye wa'azi muna wa'azi shi malam yusuf ya yi wa'azi na tauhidi malam ma'aru ya yi wa'azin tauhidi ya kare ne ma na yi wa'azi cikin dare wungin mu aka ta yi sai ka ji kawai dusi wa sai muka tabbata jama'a ka ce a yi sallah a yi nafila karanta qur'ani shi ahlu sunna baya tsoron komi shi aljani barazana barazana zai maka ba abin da zai yi maka bayan barazana ya ce na yi ka ce ba ka yi kana da imani iya ga wallahi ka fi shi imani shi sake ka to mutanen hudu suka ce ma mutanen hudu suka ce ma hudu mu muna gani wani shashin allolinmu suka taba ka da wame da ciwo shece ya ku mutane na ku shaida kuma ina shaidar da Allah ina shaidar da ku cewa ina baranta da abin da kuke bautata ma koma bayan Allah shece fakiduni jami'a ku yi dukkan makincinku da za ku yi baki daya ثم لا تدنيه لشيء إني توكلت على الله ربي وربكم نعم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها نعم. إن ربي على صراط مستقيم إني توكلت على الله hudu ya ce ma mutane ni na dogara ga Allah rabbi abin bauta na ne Allah na ne wa rabbuku ya ce ma min dabbatin fil ardi illa huwa akhidun bi nasiyatiha ba wata dabba a ban kasa face Allah ke jujjuya al'amarinta ba wani dabba a ban kasa shi Allah ke jujjuya al'amarinta nan maganar ke ne nasiya shine man sha'a nan shi ake cira nasiya inda gashi ke fitowa wurin goshin mutum shine nasiya me yasa Allah yutlaku sha'ar yani bin nasiya au yutlaku lil insani bin nasiya ake cira mutum luwan da ka mallake shi shine nasiya maluma suka ce da in aka kama bawa in za a zo a mai hukunci da gashin kansa ake kama shi kuna fanta haka kuma balalabe a lokacin da mallakan ka iko kana karkashinsa shi a ce kari ka nasiya kari ka gashin kansa kuna fahimta magana saboda shi in mutum ya bi ka gashin kanka to ya mallake ka ne zai jujjuya ka inda ya ga dama na san muna fahimta shi yasa Allah shi yasa maluma suka ce imamu razi yace wa alam anna al araba idza wasafu insanan bi dhulli in suka ta mutum da walakanci kalu shi suka ce huwa a hizun nasiyati ya rika mai shi ke jujjuya al'amarinsa saboda ya rika mai ya rika gashin kansa mutum kuma in ya rika gashin kanka to zai jujjuya ka ne yadda ne yadda ya gara she Allah ya ara ya ce ba wani dabba face Allah ke jujjuya al'amarinsa shine yana rike da al'amarinsa yana jujjuya shi yadda ya gada ba inna rabbi ala siratin mustaqim shi Allah ce فإن تولوا فقل أبلغتكم ما أرسلت به إليكم نعم. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ الله فإن تولوا ka gaya musu in sun ba da rai suka ci imani to faƙad ablagtukum ma ursiltu bi ilaikum na isar da abin da aka aiko ni zuwa gare ku in sun ba da bai gaya musu ka isar da abin da ka ce Allah ya baka ka isar musu shine mai shine manzanci wa yastahlif rabbi kawman ghayrakum Allah kuma zai istiklaf zai mai waɗansu bayan ku ma'ana zai tafiyar da ku ya zo da wadansu wa in ta, tatawallaw ku kuma ghayrakum thumma la yakunu ku kuka ba da bai kuka ci imani Allah zai tafiyar da ku ya maye ma ya maye wadansu bayan kuma haka nan ne gashi nan shi yasa ake ciran mu yani mustakhlifin ba ni waɗanda ke maye ma waɗansu inni jami'in fil ardi khalifa zan tsa a ban kasa mamaya mu haka khalifofin waɗanda suka shude ne mu kuma za mu wuce waɗansu zama khalifofin na ta muna fahimta shi yasa Allah yani hudi ya ce in kuka ba da bai Allah zai tafiyar da ku ya kawo mamaya bayan ku wala ta da shai'a ba ku iya hutu da Allah komi saboda mai iko ne a kanku inna rabbi ala kulli shay'in hafiz ubangiji na ne ciyaye komi ne kuma ya san komi insha Allah ce فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا نعم. والذين آمنوا معه برحمة منا نعم. ونجيناهم من عذاب غليظ الله يقول ولما جاء أمرنا لو تجد عذاب يزول الله يقول نجينا هودا shi muka tsiratar da hutu. saboda nesa saboda shi ya isar da manzanci allah ya tseratar da shi da mabiyansa allah ya hallakar da waɗanda mutane da ne Allah ya hannakar da su muka ce da iska wa fi adin wa fi adin iz arsalna alaihim ar-ri'al aqim ma tadaru min shay'in illa ja'alathu karramin Allah ya ce adawa lokacin da muka aika musu ri'al aqim iska bakararriya iskar da ba alheri cikinta ba komi cikin shirya azaba mata zaune shayi na ata talaihi illa ji halatu kama duk abin da iskar ya buga zai zamne kamar kasa allah ya hallaka da su kanda bata ta adin fakai faka na adabi wa nudu shata cikin na hausar na alaihi mariya hada sausara fi yau mi nafsin mustamin allah ya ce tanzimun nasa ka annahu a ajazu nakhlin munkalin Allah ji mutum na tsaye ne kawai shi ka iska ya bugo shi kuma dogaye ne tsayayyu iska ya dogo shi ya je da shi har sama ya juya shi ya zo ya buge shi kana ganin shi ka ce bishiya ne da ya fadi haka suka mutu فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا نعم كأنهم أعجاز نخل خاوية ورشيشي الله ملوكة تنسيكي يحل كده ودن قبطان تشيني الله ملوكة تنسيكي ولما جاء أمرنا ألوكة تندى عذاب ويزو نجينا هودا mun tseratar da annabi hud na amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da wa tare da nuhu hudu bi rahmatin minna da rahman wa najjaynahum min azabil ghalib muka tseratar da su da azaba mai kauri azaba mai tsanani azaba saboda sananin sa ba Allah wai mai kauri ne kai Allah ka raba mu da azaba sha Allah ce ne wa tilka ad جعلوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد الله يقول وتلك عاد ولم نسوني عداوة جحدوا بآيات ربهم سيء إنكاري دعايو وبنجد السوء وعصوا رسله suka saba ma manzannin Allah da Allah ya aiko su wattaba'u amra kulli jabbarin ali suka bi dukkan wanda mai girman kai sa ya kai matuka su suka bi su ne sun bi manyan mutanen gari waɗanda suka kahunta kamar yadda fir'auna mutanensa suka bi fir'auna saboda tsoronsa saboda kai ya azabtar da su to haka kuma mutanen adu kuma su ma ne su ma sun bi adawa su ma sun bi dukkan mai girman kai wanda kai matuka cikin sabon allah suka bi allah ya hallakar da su abinda muka faɗi allah ya sa mu jima aiki da shi aya na karshe ko to wa utbi'u wa fi hadhihi لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة الله يسريني مسلم أتكون وانغ دنيا haka kuma ranar tashin kiyama kuma Allah ya tsine musu Allah ala ku gane inna adan kafaru rabba adawa sun mutunce ma Allah sun ci imani Allah ja'ala hudan tsinuwa da hallaka ya tabbata ga adawa qaumu hudin mutanen annabi hud Allah ka ba mu tsinuwa Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lahiya inda muka yi daidai Allah ka sa cikin mizani inda kai muka yi kuskure mu ɗan adam ne ɗan kuskure ne Allah ka yafe muna Allah kar ka kama mu da abin da ba mu da ikonsa Allah ka haɗa kanmu Allah ka ba mu lafiya wa khasatan ashama Allah ka kara mu da zaman lafiya da gane baki ɗaya da duniya duka baki ɗaya Allah ka karbi azumin mu shabab an yi kokari sosai ba iyaka amma kan mu yarda bayan ramadan kuma a koma gidan jiya wala ta kudu kallati na gazala a min ba'di kuwacin an kyata kan mu kasance haka ce yanzu mun kare za a koma gidan jiya ka a yi haka Allah ka karba muna ba lokaci za mu saya nan na tare da malumin mu inda aka yi kuskure za su jara muna kuma in akwai sako za su isar da sakon wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Allah ya saka ma malan da alkhairi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki fama da yi da mu farkon azumi har zuwa yau Allah ya bashi ladansa mu da ke zuwa muna sauraron karatu kuma Allah ya sa mu ji mu yi aiki da shi bayan Allah Ramadan da ta kare kamar kan da malam ya fadi ka a saura a ce shi kenan daga Ramadan ba karatun alkur'ani ba na filfilu ba sa da zumunci ba aikin alkhairi ubangijin Ramadan yana nan tare da mu kowane lokaci shi sa irin kokari da ƙwazo da imani da kokarin da kai dai kai kokari wannan ka ci gaba da shi kai kokari ka daure Allah ka iya muna baki daya ba da bata lokaci ba akwai malumma da sarakai da dattijai da suke tare da mu na farko dai ga imam ahli sunna wal jama'a na mu duka baki daya tare da mu a sheikh ahmed ibrahim Allah ya ja zamaninsa Allah ya sa mu su zuwa nisa banda shi kuma akwai a sheikh muhammad sani alkanawi dodon 'yan bidi'a wanda ya ce ma 'yan bidi'a bulala kai da ce bibiyan karatuttukansa a kan facebook da wurare da dama za ka ga irin gwagwarmaya da yake da su to allah ya kara bashi nasara da juriya da ƙarfin imani da daukaka baki daya na bi kuma kamala ali hannun dama na sa'annan kuma ga malam Yunus ga babanmu malam Abubakar sa'annan kuma a cikin tsarakai akwai sarkin akwai sarkin zongo tare da mu na sha duka baki daya a Sheikh Ibrahim a Sheikh Umar Ibrahim ko Ibrahim Umar Yaro yana tare da mu gashi can zaune Allah ya ja zamani sa shi ma banda shi kuma akwai Alhaji Muhammad Tola sarkin tsamari shi kuma na ashama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki Allah ya kama musu kowane lokaci shi waɗannan bayan Allah da ke zaune can duka baki daya members ne na wannan tafsiri kowace rana idan ka zo ka iske su suna zaune wuri suna sauraren tafsiri to Allah ya saka musu da alkhairi ga babanmu dattijo kuma shi ma tafiya ma dubara ne amma bai zauna ji da an ba shi labari ba kowane lokaci yana tare da jama'a mana rayuwa ta yi albarka kenan Allah ya kara albarka a cikin rayuwa ina gaba da bata lokaci ba waɗanda za mu iya mu kira sunansu kenan waɗanda ba mu kira sunansu eh, shi su yi mana hakuri saboda ba lokaci za mu kira malam alkanawi za mu ba shi minti biyar ya ba mu wasu bushara ko wasu kalmomi masu sada kafin mu ci gaba da magana falle tafaddal mashkuran wa ma'juran bi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 mune wa Allah godiya mai kowa mai komai cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya nuna mana wannan rana ta rufe wannan tafsiri na babban malamin mu Sheikh Muhammad Umar Jallo Allah ya kara masa lafiya ayyukan da muka yi na ibada cikin wannan wata Allah ka karba Allah ya sa su zamanto sanadiyar samun tsiran mu gobe alkiyama gaskiya ban tsara ba ban shirya ba ban sani ba kamar yadda malamai suke cewa la ta wa malikun fil madina ba a ba da fatawa idan imamu malik yana madina yadda malam ya zauna yadda ke fassara alkur'ani tafsiri mafi tsada daga cikin tafsirin alkur'ani kamar yadda malamai suke ce masa a tafsiru bil ma'athurat wato tafsiri ta hanyar abubuwan da aka rawaito wanda kashi na ɗaya wanda na ga malam shi ya yafi shine tafsirin qur'ani bil ƙur'ani wato tafsirin Alƙur'ani ta hanya Alƙur'ani. Allah ya faɗi zancensa a wani gefe sa'an sa'annan kuma ya zo ya yi tafsirin wannan zancen a gefe wanda akwai ayoyi da yawa wannan tafsiri ne mafi tsada abin da ya fi bani sha'awa cikin tafsirin nan shine wannan hanyar malam yake bi sa'annan tafsiri na biyu shine tafsirul qur'ani bis sunna fassara alqur'ani ta hanyar zantukan sahabban annabi sallallahu ta hanyar zantukan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru sa'annan akwai tafsirul qur'an bi aqwalis sahaba shi yasa dai yan uwa kawai sai dai in yi fatan arziki da kuma fatan Allah ya amfanar da mu da abin da malam ya karantar da mu tun daga farkon wannan azumi har zuwa ƙarshen wannan azumi kuma kamar yadda malam ya yi mana nasiha tabbas samari mu kula cikin wannan watan mu ne ake zuwa tahajjudi da mu mu ne muke zuwa tafsiri ko da yaushe mu ne muke zuwa salloli cikin dare to tabbas fa duk mun yi wannan ne dan mi wa imanin mu caji kamar yadda Allah ya faɗi ya ayyuhal ladina amanu kutiba siya siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani mun wajabta muku azumi kamar yadda muka wajabta ga waɗanda suka kafin ku Allah ya ce la'allakum tattaqun dan ku samu takawa to amfanin yin azumi kenan dan haka alamar Allah ya karba ayyukan ka shine a samu canji a bayan Ramadana a ce ka samu wannan takawa wanda kai har kwana talatin ko 29 wanda yana ganin kwana 30 din ne insha Allah da har yanzu babu wani labari haka to a ce kayi waɗannan kwanaki a ce imaninka kayi masa caji kuma a ce baka yi caji da yawa ba kaga wannan mutum yayi asara Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu Allah ka karba mana dukkanin ayyukan mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu mala alkanawi Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa a cikin mizani ina ga dai kafin mu kai gaba na karshe har yanzu muna tare da sarkin yarbawa na ashama duka baki daya babanmu dattijo gashi zaune daga can karshe shi kuma Allah ya kara masa lafiya banda shi kuma muna da alhaji abdulkarim gashi shi kuma can kamar kan da muka gaya muku tun da aka soma wannan tafsiri muna tare da su a cikin wannan masallaci kusa da shi kuma akwai alhaji yaqub kusa da shi kuma akwai alhaji muhammad su duka muna tare da su kowane lokaci allah ya saka musu da alkhairi na haka kuma idan za ka duba akwai dattijo mai ran karfe shine eh, na amma kowane lokaci shi kuma ga filinsa inda yake sallah a cikin masallaci shi ma yana tare da mu banda shi akwai alhaji muhammad sufu shi ne wannan dattijo banda shi kusa da shi kuma akwai alhaji isa muhammad daga can shi kuma allah ya saka musu da alkhairi sa'annan jama'a da suka zo wannan farfajiya ba saboda komi ba saboda a taya mu murna na rufe wannan tafsiri muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya nuna muna shekaru aro-aro mu haɗu cikin wannan masallaci saboda irin wannan munasaba karshe za mu kira imam imam ahli sunna wal jama'a ba da bata lokaci ba za mu bashi fage yana da kalmomi da sako da zai gaya muku ban da shi akwai sako kuma na na biyu shi yasa za mu miƙa mai abin magana ان شاء الله فليتفضل مشكورا ومتعبا كيما. اه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wata'ala ta yi tara mu wannan wuri mai albarka cikin kwanuka masu tsada tare da al'umma bayan Allah kana gani kowa ya natsu ba abin da ya kawo shi shi ya zo ya ji maganan Allah saboda Allah ya mishi rahama Allah ya mana rahama Allah biya ku ku ce amin wallahi zaman ku na da kyau kwarai don kana gani akwai natsuwa kwarai cikin zaman eh akwai natsuwa sosai saboda a fahimci me Allah ke muradi da mu mu gyara me yake so mu bari she mu bari ina roƙon Allah ya tabbatar da wannan zama muna roƙon shi kuma ya ƙara tsira da aminci ga shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan shi malam kuma muna gode mashi allah ya ƙara mashi ƙwazo shi da sauran maluman mu duka muna addu'a kada allah ya gajiyar da su kada allah ya sa wani abu ya zo da zai bata musu rai su ce sun bari kallaka wannan mu yi musu addu'a ko zafi ko hadari su tsaya kan wannan aiki har Allah ya al'amarinsa Allah ka Allah gaje da su Allah ƙara muku basira malam Allah biya Allah biya wannan karatu da malam ke yi wallahi kaga awa ɗaya ne go amma ya yi zaman kusan 10 hours kan wannan magana ba aikin wasa ba ne ya yi zama ne kan magana zai yi awa ɗaya na shi ka yi zama 10 hours sannan ka kawo ban awan nan ba aikin wasa ba ne ba zuwa ba ne kawai yana magana a'a ya je nan ya leƙa nan a duba nan a duba da dama ba lokaci wallahi ba lokaci ana fama saboda a zo a ba mutane daidai a ba mutane daidai to ka ɗibe mutane kan abin da bai dace ba shi sa malumma sun cancanci a musu addu'a sannan muna addu'a kuma ga sarakunanmu sama akwai akwai sarkin zango sarki mai ashama muna gaishe ka kai da al'ummanka sarki Allah ƙara ma daraja Allah ƙara ma daraja sauran sarakuna gaba ɗaya akwai sarkin yarbawa Allah kiyaye mana ku sauran sarakuna duka muna fatan alkhairi zuwa gare ku Allah ƙara kiyaye mana ku sannan malum mu tsofaffin mu da tijamar mu tare da su Allah ƙara musu lafiya wa'inda suka riga mu Allah karamshe su Allah gafarta musu ko kuma samari da mafi yawa samari ne mafi yawa samari ne kusan 90% ko 95% samari ne kuka bar duk watsin da ake da duniya kuka aje duniya gefe ko muka zauna kuna sauraro ubangijinku ne halice ku saboda ku bauta mishi yadda ya dace Allah ƙara mara ku albarka Allah sa albarka ba magana da yawa malam ya riga ya magana da yawa don magana da malam ya in kai magana da yawa shi ka so ka bata abin sa bai kamata kai magana cikin maganan ba alkana wani kuma kuji dan magana da yawa dan minti biyar amma malam magana ne malam na awa goma Allah saka da alkhairi na biyu sakon na ga mini shine ba aiki na bane amma malam ya ce in wannan aiki kuma kai malam wannan aiki ne gare ga kai kana da majigin aikin na dai ku bane wannan majigin ko ku bane kuɗi wani an so kuɗi kuma wannan kuɗi in ka yawo cikin kur'ani duka ba inda Allah ke ce a tara kuɗi shirka ta anfiqu an anfiqu ku ciyar ku ciyar don Allah ya ce ya sani ba ciyar wannan da kuke ciyar wannan shine alkhairi gare ku da tara wannan da karu na yi tara yi tara me faru me faru gami mana da karuna ya tara arziki ya tara ya tara mai faru mai faru halaga ko mu kuma da muka ciyar muna ciyarwa sai Allah ya ba mu nasara mun je kiyama mu same shi daidai sani zan duba na tukun sannan kowa ya barin gani kuma n'a so kowa ya bayar ko 10 pesos ne ka bayar yawwa gaskiya bar bar sabon ba to gaskiya na fara wannan rana yau mai albarka wannan tafsiri da ƙare yau ni ne farkon bayarwa an rubuta cikin littafi na na'am wa zai biyu na biyu na na uku na first ten na na first ten su zo nan first ten one ya zo a ka zo kai da kanka so kai da kanka ka tako ka zo to ga na biyu ya zo number two mun ƙarshe mu je second ten kuma kowa kwata na kalin shi ba kuma kowa ya zauna ai muna addu'a mu tashi ko ya ga malam ga na uku ga na